matasa barka da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin naku na labarin matasa shirin da ya fito daga studio kalangu kuma yake zo muku a kowane karshen mako kuna tare da ni fanta shamsu tare da rikiya arimi ya ne kiki kina lafiya alhamdulillah gora yau da me kika zo mana amaraicen yau gora aiki da kanki kin sani za mu fara da yadda matasa suka raya sallar karshen shekara a jihar agadez musamman yanzu da ake fama da annobar coronavirus a cikin takaitaccen rahoton mu na yau za mu da ku garin karma da ke cikin jihar tilaberi domin taɓo muku zancen soyayyar tsakanin 'yan mata da samari a garin. Da ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa shi. Gora aikin santa ranar 24 ga wannan wata na Disamba da ya huce ne gwamnati ya sa aka rihe duka wajajen shakatawa domin dakile yaduwar cutar coronavirus. Hakan kuma ya yi daidai da shagulgulan salolin ƙarshen shekara musamman ma wannan sallar ta San Sylvester cewa da 31 Disamba. Haka ne Gora a jihar Agadez abokin aikin mu Anise Karmi ya tunkari matasa domin jin wacce dubara ce suka kirkira domin raye wannan sallar. Avant on partait au bota. Da can a ɗakunan shakatawa dare muke zuwa tare da abu kaɗan mu. To amma waga ranar talatin da ɗaya ta Desamba, alatila sai dai mu tsaya gida mu sha shayi da mu Babu zancen zuwa shakatawa saboda an rufe komi. Babu raye-rayen nishaɗi. Ni da kuke gani babban mai sha'awar sallah ne. Amma bana gaskiya komi ya lalace muna bakin ciki da hakan. Ni dai na yi ta kallon tele ne daren duka har karfe biyun dare sai dai mutum biyu da na aika ma sako na barka da sallah ta sama wazaf na gaskiya 31 ba ta da daɗi a nan a Agades. Gwara yanzu bari mu koma bangaren siyasa. Matasa bayan sun halarci zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki da aka ranar 27 ga watan Disamba su ne aka samu a mafi yawanci a matsayin wakilan jam'iyyun siyasa a cikin rufunan zaɓe. zaɓe. Gwara su ake kira da delege na parti politik daga garin gaya abokin aikinmu Fadel Alu ya tattauna tare da wa'ansu daga cikinsu ga rahoton nasu. A cikin jimillar rumfunan zaɓe 88 da kwamin ya ta kumsa matasa su ne mafi yawa a cikin wakilan jam'iyyun siyasa a rumfunan zaɓe wasu daga cikinsu sun bayyana dalilin da ya sa suka sa kansu wannan aikin. Dalili shine lura da kyau yadda zaɓe yake gudana domin a samu adalci. Ni ban taho nan gaba dan kuɗi. Na zo ne saboda kishi da ƙauna da nake ma jam'iyyar siyasar mu. Eh, domin warware matsalar ƙasar mu dalilin da yasa muke yin shi domin mu ne makomar gobe. Nafisatu wakiliyar wata jam'iyya ta bayyana wasu matsalolin da ta fuskanta. In dan wuya dai akwai ta saboda wa'ansu ƙungiya suna biya wa'ansu kuma ba sa biya domin a cikin wanga wurin da muke akwai wa'anda ba su karya ba tun da sahi har yanzu ma marakiya yayi ba abin da sun kace. Matasa ba su tsaya baya ba dangance da wa'annan zaɓuɓɓuka ko ne ne ya kawo gudunmuwarsa ta yadda ya iya. A fannin siyasa har yanzu gora abokiyar aikin mu Mira Ruwafi daga Kware Mai Ruwa ta zama shaidar wani fada da ya barke a wajen wata rumfar zaben garin. Haka ne gora za mu samu makasudin faruwar wannan fadar a cikin wannan rahoton nata. Kai ku je inda za ku je ku zaɓe amma ba nan ba ba za ka zo ba ka ce mini wai sai na na ka kundin tsarin mulki ba ta haka ake ba kai kai fita ma za ku yanzu eh, muna a karamar hukumar karkara ta kware mai ruwa cikin jihar doso musamman a balbalin makarantar firamare ta sabon gari a gaban rumfar zaɓe mai lamba 24 wannan kwaramniya ce ta matasan da suka zo daga babban birnin ƙasa yame don su zo gida domin cika 'yancin su na 'yan ƙasa a nan na zo tun ranar 25 wajen auren wata tabbashiyata sun hana ni in yi zaɓe. Ina da kati na ban iya komawa ya mai iyar ganewa cewa ba zan iya zaɓen 'yan majalisu ba amma na shugaban ƙasa ko ina kana iya yin sa. Abin ya mini ciwo a matsayina na ɗan ƙasa ba ni iya zaɓe ɗan takara gaskiya abin ya mini ciwo sosai. Ba a barin wani ya yi zaɓe inda ba nan aka rubuta sunansa ba sai ko wa'anda ke kan tafiyar aiki kuma ya kasance suna ɗauke da takardar shaidar da hukumar zaɓe ta ƙasa sa ta rattaba hannu kanta su ɗaike da wannan 'yancin. Mafita guda ita ce na girmama kundin tsarin mulki tunda ban ga wata hanya ba da ke cewa a ko'ina inda kake so za ka iya yin zaɓe dole sai inda a mutum ya yi rishista bayan can ina ganin babu inda mutum zai je ya yi zaɓe. Banda wannan hargitsin shugaban rumfar zaɓe mai lamba 24 ya ce an gudanar da zaɓen cikin kyakkyawan yanayi wannan shine ne ma sakamakon da ya fito a jimilce a shimfiɗar karamar hukumar karkara ta kware mai ruwa. Gwara a cikin takaitaccen rahoton namu na yau za mu je da ku garin Karma da ke jihar Talabiri domin jin yadda ake gudanar da soyayya tsakanin matasa a garin. <laughs> Ai gora matasan garin sun yi masoyayya wata fahimta ta musamman inda abota ma ke da nata matsayi sosai a wannan fannin. Ga dai karin haske a cikin wannan rahoton na abokin mu Habibu Garba. A Karma muke a nan 'yan mata da samari matasa da shekarunsu ke tsakanin sha hudu zuwa sha takwas sukan haɗu kowace marece a dandali. Yawancinsu sukan zo ne budurwa da samari a cikin tarbiyyarsu. Aboki ne ke gimshikin wakiltar soyayyar a cewar dauda ba wani batu da 'yan soyayyar za su ba tare da shawarta ma abokin ba. Daga inda wata baraka ta abku abokin ke kokarin sasantawa kamar yadda Ismail ya shaida mana. Har idan abokin na gaskiya ne yana da iko ya shige mini gaba idan har shi ya ce kar na so yarinyar wallahi na san yana suna da alkhairi ne ya bani shawara ni kuma sai in ce masa abokina na ji sai na nemi wata sabuwa idan na samu matsala da masoyiyata yana bani shawarar cewa mu yi hankuri da juna bai cewa kar in so ta shi kuma idan ya samu matsala ni ke zuwa in warware ta muna taimakawa juna kanan kuma bangaren yan matan matasa gora na iya sa bakinta cikin maganar soyayyar abokiyar tata amma da haka matakin ƙarshe na ga bakin ita mai soyayyar haka rabi ta shaida muna saboda a cewarta kishi na iya tura goral ta ƙirƙiro wasu kalamu da basu dace ba ga samarin. Wallahi ba ta da bakin magana amma dai in na yi hoda da sarmayina tana zukwa ta yi min nasiha haka ni ma idan ta yi hoda da sarmayinta ina zuwa in mata nasiha ina dubawa dai da kaina in gani don wa'ansu ƙarya suke yi ba su san gaskiyar ba. Wasu kan ce samun aboki na da muhimmanci to amma man mutum ya san da wa zai yin abu domin kaucewa faɗace-faɗace ko kuma miyagun shawarori. A yanzu kuma sai filin wasannin motsa jiki. jiya ne kungiyar mena afirin ta kama hanya domin halartar gasar shan wakilin kungiyar haruna dulla ya fitar da jerin sunayen 'yan wasa guda 28 da za su halarci wasan wanda za a yi daga ranar 16 daga wannan watan na janvier zuwa ranar 7 ga watan fabrairu na shekara ta 2021 a kasar kamaru A nan muka kawo ƙarshen shirin namu na mun gode muku da sauraron da kuka za ku iya sake sauraron shakan lambar uku biyar kyauta tare da Airtel a huta lafiya. Bye.